alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan mu na musulmi yau tara ga watan Ramadan hijira ta 445 kuma 19 ga watan uku shekara ta 2024 ta miladiya a za mu tashi aya ta 35 a cikin suratul ahzab amma kafin nan ga tambayoyi da yan uwa suka turo ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa lafiya da imani da nisan kwana mai albarka amin ya ce tambaya ta ita ce mutum ne ya sai kaya sai na tambaye shi farashi sai aka ce dubu goma dama mun saba yi da shi ina ɗora masa riba sai nake masa sai na ce masa goma da ɗari biyar to malam bayan mun gama ciniki da shi sai na je gurin da zan sai kayan sun tashi sai na je wani gurin malam su kuma a tsohon farashi to malam a ragin da aka samu nashi ne ko kuma riba ta ce bayan sun gama ciniki da shi sai je gurin da zan sai kaya oh to na'am na'am na'am sai na je wurin su kuma da tsohon farashi ne to ragin da aka samu nashi ne ko kuma riba ta ce yayin da kuka kulla ciniki a kayan baya tare da kai ko baya tare da shi saboda haka wannan ciniki da kai in dai baka karɓi kuɗi ba to kayi kun yi kun saba ma Allah kun yi daini dain kana bin sa bashin kuɗin kaya shi kuma yana bin ka kaya duk kun rabu a haka kuma kun kulla ciniki to wannan ya zama zamanto addainu biddai amma in ka riga ka karɓi kuɗi da zummar za ka je ka samo kayan ka sayar masa to wannan cinikin salam ne idan ka je ka samo kaya sun yi ƙasa da yadda kuka yi ribar taka ce idan ka samu kaya sun yi sama da yadda kuka yi asarar taka ce domin kun riga kun auna ciniki al bil hurum. aka shari'a ta zo da shi amma wannan tsarin ciniki da kuka yi kun aikata haramun kun yi bai uddaini biddai wanda bai halatta ba ya zo a hadisi duk da yake hadisin bai inganta ba amma malamai sun yi jima'i a kansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam naha anil kali ibil kali ya haramta wato cinikin bashi da bashi to shine kamar wannan cinikin da kuka yi bashi ne da bashi amma idan kun yi ne da zimmar kan cewar zai aike ka kai ka je ka samu masa to wannan in ka je ka same shi da tsohon farashi in ka je ka same shi da tsohon farashi dole ka gaya masa cewa ga shi tsohon farashi ne a sannan abinda kuma ya dora maka na riba wannan sai ya zamanto da ittifaki a tsakankanin yayin da ka zo masa ka gaya masa da ainihin farashi domin ya halitta ya zamanto ta fuskar wakilci ka ce baka da wannan kaya amma wannan kaya dubu goma ne amma za ka ɗora min ribar ɗari biyar in na siyo maka sai ce ya yarda to idan ka je a lokacin nan baka kulla ciniki ba ya wakilta ka ne a to in ka je ka samo shi da farashi ƙasa da haka to shi wakili amintacce ne dole ka gaya masa a farashin da ka samu in ya so nisbarsa ta riba kamar yadda ya yi a cikin waccan ya baka kashi ɗaya cikin ashirin abinda ka samu na ragowa sai ya zamanto ka ɗauki kashi ɗaya na cikin ashirin ko kuma abin da kuka yi yarjejeniya a tsakankaninku bayan ka riga ka kawo maka da shi bayan ka riga ka zo masa da abin da ka saya wallahu ta'ala a'lam to sannan wanda ya ce assalamu alaikum mana allah ya kara lafiya da ilimi mai amfani amin ina da tambaya game da account na mubaraba da bankunan musulunci suke yi kamar su Jaiz, Taj, Lotus da sauransu Mene ne matsayin kuɗin da suke bayarwa duk wata ga masu ajiya a wannan account ɗin eh wannan kuɗi da suke bayarwa duk wata kaso ne na ribar mutum a cikin mu'amalar da aka yi ta mudaraba ɗin suna yin abin da ake ce ma wato at-tamdidul hukmi wato constructive liquidation sai a kaddara cewa an gama mudaraba in ba yau za a gama wannan mudaraba a wato kayan da aka sayar ko mu'amalar da aka yi ya zamanto an ɗauka cewa ta ƙare a duba a gani riba aka samu ko asara aka samu to idan aka samu sai a ga kuɗin da kowa ya bayar da kuɗin da banki ya sa in aka ware ka san bankin a matsayinsa na a sharik to a cikin kuma a cikin abin da kuma ya yi na gudanar da dukiyar sauran mutane a ware ka san sa a matsayinsa na mubarak wato mai juya kuɗi ribar da ya zamanto ta waɗanda suka sanya kuɗi kowa sai a duba a gani nawa ne kuɗin da ya sanya sai a gano nisbarsa a cikin wannan duk wanda za a iya yi da lissafi da kwamfuta saboda haka kowa ribarsa a cikin watan sai a sanya masa wannan ya halatta ba kuma bashi ne da ruwa ba abu ne wanda aka gina shi a bisa ainihin tsarin accounting tsarin lissafi bisa yadda wato mu'amalar ta kasance kuma ƙa'idodin da ake bi sanannu ne program ɗin na kwamfuta da aka yi abu ne wanda aka yi shi bisa tsarin yadda shari'a ta ce tunda cikin wato ma'ayir wato ƙa'idodi na shari'a na wannan mu'amalar da bankunan musulunci suke yi wanda a cibiyar wato lissafi da bincike na ma'aikatan addinin musulunci na wato cibiyoyin har hada-hada kuɗi ta addinin musulunci wanda take a Bahrain wanda ake ce ma Ayofi wannan cibiya sun fitar da wato al-ma'ayir ash-shar'iyya wato ka'idodi na shari'a daga ciki har da ka'idar yadda ake lissafin riba a cikin mubaraba to bankunan suna bin wannan tsarin in wani abu ya so samu hukun in wani abu ya so sama mutum a ya so sa masa zuciya kan mu'amalar bankunan musulunci yana da kyau ya yi tambaya amma ina so in shaida ma 'yan uwa cewa bankunan nan na musulunci abubuwan da suke yi suna da suna da kwamiti ta malamai da su wannan kwamiti su ne za su duba dukkan wata yarjejeniya ta mu'amala da za yi tabbatar ta dace da shari'a sannan akai babban bankin najeriya su ma akwai malamai wanda za su duba su tabbatar ta dace da shari'a sannan idan aka kawo ma bankin akwai ma'aikata waɗanda suke su ma'aikata ne da ake biyan su albashi kamar yadda ake da accountant ake da lauya to su ma akwai ofisoshi da ake ce musu shari'a officers wanda suke kula da cewar abinda kwamitin malamai na shari'a na bankin ya ce ya dace da shari'a su tabbatar a ɗaiɗaikun mu'amalolin da ake an ɗabbaka wannan ka'idar ko ba a ɗabbaka ba idan aka ga ba a ɗabbaka ba to za su ɗaukaka bayani zuwa ga shugabancin bankin don a gyara to sannan bayan dukkan watanni akwai masu bincike daga babban banki za su je duk da ba ƙwararru ba ne a cikin shari'a amma suna ƙoƙari su tuntuɓi malaman da ke cikin babban banki na shari'a da ke majalisar babban banki wanda suke gudanar da sha'anin cewa a kula da harkar mu'amala addinin musulunci suna tambayar su me ya kamata su duba a mu'amalar mubarawa a mu'amalar murabaha don su gano ko an yi daidai ko ba daidai ba so da haka bayan duk watanni shida za su je su bincike su ba za su ce za su binciki duk mu'amala ba amma sai su ɗauki waɗansu mu'amaloli haka zaɓa kawai za su tattana haka za su zaɓa domin su gani ko akwai abin da ya saba shari'a in akwai abin da ya saba shari'a sai su kawo ma babban banki kan cewa a duba a gani inda gangan ne bankin sai ya biya tara in kuma bisa kuskure ne sai a gyara musu kuskuren su na haka ina sanar ma da al'umma abubuwan da bankunan nan suke yi na musulunci an assasa su a bisa asasi wanda yake kyakkyawa mai tabbatar da kan cewa an bi shari'a amma babu laifi idan mutum ya ga an yi abu da ya sosa masa rai ya tambaya amma fil ghalib abin da ake ya dace da shari'a saboda haka mutane su sami yaqini wajen mu'amala da su akan cewar mu'amala ce wadda ke ta dace da shari'a kuma malaman nan da suke zama a cikin majalisan waɗannan bankuna sanannun malamai ne sanannun malamai ne za ku iya sani kowane banki ku ga suwaye shari'a office suwaye shari'a committee ɗinsa ana ce musu advisory committee of experts ace da su da kamfanonin takafo na inshorar musulunci da kamfanonin hada-hadar hannun jari na capital market na kasuwar shinko duk sai sun samu irin wannan kwamiti na malamai sannan kuma sai sun samu ma'aikata wanda suke tabbata wanda ake ce musu internal shari'a compliance unit wato waɗanda suke kula da cewa a cikin gida a cikin cibiyar ana bin shari'a kamar yadda kwamitin malamai na cibiyar suka ce abu shari'a na yi wannan bayani ne saboda akwai mutane da dama da suke jefa shakku a cikin zukatan mutane dangane da bankunan musulunci suna cewa ba su da bambanci da bankunan riba wannan zalunci ne da kuma magana akan Allah ba tare da ilimi ba mutum in yana so ya tsaya ya karanta wannan abu ya tsaya ya ga abin da ake yi kuma alhamdulillah tahaddusan bi ni'matillah tun da aka fara wannan abin na tsaya da mu aka kafa wannan al'amari kuma lokacin da aka kafa shi dukkan ka'idodi da muka san kan cewa shine na shari'a musulunci mun tabbatar an aiwatar da su a yau ka'idodin da babban bankin najeriya ya sanya wanda yanzu cikin arzikin ma da aka yi mana a wannan ƙasa dokar da ta kafa bankuna ta fitar da doka ta ƙasa fa wadda take wadda majalisa ta zartar a senate ta tabbatar da tsarin waɗannan bankuna na musulunci da kuma tsare-tsaren da aka sanya domin ya tabbatar da kan cewa an bi shari'a a cikinsu a wajen mu'amalarsu saboda haka Allah an za a yi magana a yi magana da adalci da ilimi adalci shine wanda zai hana zalunci ilimi shine wanda zai hana jahilci dama abubuwan nan guda biyu sun suke kawo kaucewa tafarki kai magana ba da ilimi ba ko kana da ilimin amma kai magana bisa zalunci to a guji zalunci a guji jahilci babu laifi in ka ga wani abu da ya so sa ka rai kai tambaya amma ka fito kai musu kuɗin goro kai magana haka shaci faɗi ka ce wannan abin da bankunan suke yi duk ba shari'a ba ne duk ba daidai ba ne kuma inda za a tutsiye ka baka fahimci ma abin da suke ba baka fahimci ma abin da suke yi ba wal hukmu ala shay far'un an tasawuri ba za ka yi hukunci akan abu ba sai ka fahimce shi to baka fahimci yaya murabahar take ba baka fahimci yaya take ba ta yaya za a yi kai hukunci a kan cewa wannan riba ne kuma ko ka fahimci murabaha ta yadda take a cikin sifan fikihu amma yadda ake aiwatar da ita a zamani ba ka fahimce ta ba shi ma ka za ka yi zalunci a nan wajen a na ɗauki lokaci wajen wannan bayanin saboda a janyo hankalin al'umma mu zamanto masu adalci mu zamanto kuma masu aiki da ilimi to saboda lokaci insha Allah sai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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نعم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منهما وترا زو منها وترا زوجناكها فلما قضى زيد فلما وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أصدق الله جل وعلا يتي إن المسلمين والمسلمات حقيقة مسلمي مزا da musulmi mata wal mu'minina da muminai maza da muminai mata walƙanitina walƙanitat da masu ɗa'a ga Allah maza da masu ɗa'a ga Allah mata was sadiqina da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wasabirina wasabirat, da masu haƙuri maza da masu haƙuri mata wal khashi'ina da masu ƙanƙan da kai cikin tsoron Allah maza da masu ƙanƙan da kai cikin tsoron Allah mata wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu sadaka maza da masu sadaka mata wasa'imina saimina da masu azumi maza da masu azumi mata wal hafizina furujahum wal hafizat da maza masu tsare farjunansu da mata masu tsare farjinsu wadh Laha Allah kathiran wadh da maza masu ambaton Allah da yawa da mata masu ambaton Allah da yawa a addallahu lahum maghfira Allah ya tanadar musu wata gafara mai girma wa ajran azima da lada mai girma wato wannan ayar kamar yadda Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka ruwaito daga hadisin Ummu Salama an ambaci cewa wato dalilin saukarta shine ta ita Ummu Salama ta ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce me yasa mu ba a ambatan mu a cikin alkur'ani kamar yadda ake ambatan maza ta ce ban farga ba sai gashi wataran sai gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira a kan mimbari alhali ni kuma ina tsefe kaina ina taje kaina ina cikin ɗaki sannan sai na fito zuwa ga rumfar ɗakina rumfar wato sassana sai na kasa kunne na a jikin wato a tankar dabino wanda yake ita ce ta kare ɗakin da masallaci sai na ji shi akan mimbari yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha ta'ala ya qul allah ta'ala yana cewa innal muslimina wal muslimat sai ya ambaci ayar har ƙarshenta saboda haka kamar wannan ayar ta zo ne ta nuna cewar shi wannan addini na musulunci addini ne na maza da mata kamar yadda maza suke ake duk abin wato addini ne wanda hukunce hukuncensa da maza da mata duk ɗaya ne asali dukkan wani hukunci da ya zo da ya shafi maza to ya shafi mata sai in dalili ya zo akan keɓance wani jinsi daga cikinsu saɓanin sauran shari'o'i kamar shari'ar yahudawa ita shari'ar yahudawa ta maza ce kawai mata ba su da wani mahalli a ciki sai ɗan kaɗan na hukunce-hukunce da suka zo kamar su ba a san da su ba to su kuwa ita ku shari'ar musulunci ta zo duk inda ka ji aka ce ya ayyuhal ladina amanu kaga dai khitabin ga maza ne ya ku waɗanda suka yi imani to mata sun shiga ciki duk da maza aka fuskanci khitabin da su to sai kuma aka zo aka ware su da ambato a cikin wannan ayar kuma wato duba da an ambaci matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da falalarsu da kan cewa a wadda duk ta aikata kyakkyawa mutiha ajraha marratayn to su kamatan annabi sallallahu alaihi wasallam an riga an kama su ne kadai ba yadda za a yi wata mumina ta zamanto matar annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin aikin to ita kuma falala a wajen Allah falala a wajen Allah Allah bai rataya ta ba da jinsin mutane Allah bai ce larabawa suna da gafara da lada mai girma ba ko farare suna da gafara da lada mai girma ko a dogaye suna da lada mai yawa da ko gajejjeru a'a Allah bai rataya falala da wani abu wanda yake na asalin halitta ba wanda ba za ka iya canza shi ba Allah ya rataye falala da tsira da sifofi na ilimi da aiki wanda kowa zai iya samun wannan to shine sai Allah ya ambace su anan wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna gaskiyar addinin musulunci cewa addinin musulunci ba addinin wariyar launin fata bane ba addinin jinsi bane yanzu kamar duk yanda mutum ya kai da kaifin tunaninsa da arzikinsa in dai yana cikin wato ɗabakar bayi a cikin addinin hindus to babu yadda za a yi a kai shi martabar wato waɗanda suke su ne fiyayyun al'umma in dai kana ciki duk irin duk basirar da Allah ya maka da duk kuɗin ma da ka tara da duk ilimin da ka tara ba yadda za a yi ilimin ka ya ɗaukaka ka ka je zuwa ga ɗabakar waɗanda suke masu fifiko haka tsarin yake tsari ne tafaqiya kuma gadanta ake yi nan ku a cikin addinin musulunci ba a gadan ba a gadan falala ba a gadan walici kai hatta limanci ba a gadan sa hmm? ba a gadan ilimi kowa tasa ta fushe shi kowa idan yayi bakin ikonsa zai samu man ya'mal su'an laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا بعد غورچه بعد غورچه غورچن ku bane ba kuma da gorace goracen ahlul kitab ba ku ce wai mumu ne kaza mumu wannan bane wanda duk ya aikata mumuna za a yi masa sakamako akan wannan aiki wanda kuma ya aikata kyakkyawa ko mace ko namiji alhali yana mumini to waɗannan Allah ya ce za mu shigar da su aljanna ba za a cuce su ba ko da da irin ɗigon nan ne da ke jikin ƙwallon dabino to wannan shine ka'idar addinin musulunci wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya bayyace waɗannan sifofi guda goma wanda wato saboda uslubin ya zo don ya tabbatar da samun nutsuwa a cikin zukatan musulmi maza da musulmi mata sai aka buɗe khitabin da inna kamar wato suna shakka ne kamar an ɗauke su a matsayin masu shakka cewar su ma suna daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su da falala suna daga cikin waɗanda Allah ya ba su matsayi sai Allah ya karfafa wannan da buɗe khitabin da taukidi ya ce inna lallai musulmi maza da musulmi mata al-islam anan ana nufin wato tamassuki da zahiri shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da tsayar da sallah da ba da zakka da yin azumi na watan ramadan da hajji ga wanda ya sami iko su ne al'amalu zahira domin wannan shine zahirin abin da musulunci yake nufi imani kuwa wanda suka rike suka yi riko da abubuwa na itiqadat na abubuwan da ake imani da su na ayyukan zuci na ayyuka wanda suke a ɓoye batina shine imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kaddara kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu imani da musulunci in suka haɗu idza wa idza idan suka haɗu sai su zamanto daban imani daban musulunci daban in kuwa suka rabu to sai su zamanto da ma'ana ɗaya ne yanzu kamar anan da yake sun haɗu sai suka zamanto da ma'ana daban za a iya samun musulmi amma ba mumini ba amma duk mumini musulmi ne Allah ta'ala ya ce qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ƙauyawan larabawa suka ƙauyawa suka wato bararo na daji suka ce mun yi imani Allah ta'ala ya ce kada ku ce kun yi imani ku ce mun musulunta amma har yanzu imani bai riga ya shiga cikin zukatanku ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci yayin da yake zina baya yin zinan nan alhali yana muni amma haga ba ba rudde ba yana nan a musulmi amma babu imani an zare sifar imani yayin da ya zamanto a cikin wannan hali to wanda yake nuna kan cewa imani mataki ne sama da wato ayyuka na zahiri na musulunci to Allah ya ambace su bayan musulmi maza da musulmi mata da mumine maza da mumine mata da kuma walƙanitin qanitin ne a shine abba'a masu ɗa'a ga Allah maza da masu ɗa'a ga Allah masu ɗa'a ga Allah maza da masu ɗa'a ga Allah mata a cikin dukkan sauran mu'amaloli suna bin Allah a cikin dukkan mu'amalolinsu wannan ya haɗa sauran ayyuka na wajibai da mustahabbai da sunnoni da mustahabbai kuma ya haɗa ayyuka waɗanda suke na ibadat da ayyuka waɗanda suke na mu'amalat wato masu ɗa'a ga Allah ne a cikin dukkan sha'anoninsu suna suna lizimtar biyayya ga Allah da mazansu da matansu sannan Allah ta'ala ya ambaci was na was masu gaskiya maza da masu gaskiya mata wanda wato maganarsu take dacewa da aikinsu, kuma waɗanda suke yin karda don gaskiya a cikin magana ba sa ƙarya domin gaskiya sifar imani ce kamar yadda ƙarya sifar munafukai ce alamar mumini ya zamanto mai gaskiya amanar munafiki ya zama zamanto makaryaci to wannan gaskiya wato a cikin mu'amalarsu a cikin tsakaninsu da Allah suna faɗan abin da suke yi Allah ta'ala ya ce lima taquluna ma la taf'alu ba za su faɗa abu ba amma a cikin zuciyarsu su san ba da gaske suke yi ba sannan a cikin a mu'amalarsu da mutane wajen ba da shaida za su faɗi gaskiya wajen hukunci za su faɗi gaskiya wajen wato almu'aqadat almu'amalat da suke yi abubuwan da za su kulla na mu'amala to za su kiyaye gaskiya babu ha'inci ba cin amana wajen amana da aka ba su za su yi rikonta da gaskiya ba zaman ba sata ba algus ba almundahana ba sama da faɗi duk waɗannan abubuwa wanda suke suke nuna rashin amana da rashin gaskiya suna barinta sannan wasabirina wasabirat masu haƙuri maza da masu haƙuri mata haƙuri dole sai da shi sannan rayuwa za ta yi da wani haƙuri yawanci haƙuri dama malamai sukan ambace shi iri uku haƙuri akan bin Allah da haƙuri akan barin saɓan Allah da haƙuri akan musibu da za su samu mutum to sai sun haɗa waɗannan gabaki ɗaya domin bin Allah dole yana buƙatar haƙuri dole yana buƙatar haƙuri saboda haka shi yasa za ka ga yawanci ma'aurata akan ta musu magana akan haƙuri saboda shi aure ibada ne bin Allah ne saboda haka ba zai yiwu ya zamanto kan cewar an yi wannan rayuwa babu haƙuri ba kamar yadda rayuwar gabaki ɗaya ba za ta yiwu ba sai da haƙuri sai da haƙuri domin nasara ba za ta taɓa yiwuwa ba sai da haƙuri a rayuwa wannan ƙa'ida ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta sannan ya ce khashi'ina wal masu khushu'i al shi shine alhudu ƙanƙan da kai da nutsuwa da rashin da sannu sannu da rashin hargowa wadda kuma aka yi ta saboda tsoron Allah da jin cewar Allah yana ganinka to wannan makami shine makamin ihsan ka bauta ma Allah kamar kana ganinsa idan ba ka ganinsa ka san yana ganinka to ka lizimci wannan a cikin rayuwarka to waɗanda suka yi wannan su ne masu hushu'i wanda sallah take sanya wannan walladina eh, qad aflaha almu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un sallah tana kawo wannan hushu'i sannan masu sadaka sadaka ita ce wato dukkan nau'i na ihsani ya zuwa ga halitta ya hada sadakar wajiba ita ce zakka da sadakar mustahabbi sadakar mustahabbi din kuma ta hada sadakar ka bama mutum kayan aro ka bama mutum abin da zai ci ko kai wakafi na dindindin wanda mutane za su ta amfana da shi ko kuma ka bama mutum almaniha kamar ka bama mutum a kamar ka bama mutum a akuya a ce duk kullum ya rinka tatsan nonon kamar yadda take a da a asali amma yanzu waye zai kyautar akuya amma dai za ka iya ba ma mutum mota ka ce ga mota nan kai ta amfani da ita har sai lokacin da har sai lokacin da ka samu ka gyara motarka mutum motarsa ta yi abin nan injinta ya buga ba shi da halin yin wata sabuwar mota sai ka ce ga mota nan kai ta amfani da ita har sai Allah maɗaukakin sarki ya sa ka samu wani nau'i ne na maniha duk yana daga cikin sadaka to ita kuma sadaka hanya ce ta samun wato maganin masifa domin kamar da kuma samun wato tsira daga halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sana'iul ma'ruf taqi masari asu ayyuka na kyautatawa wato tana ije tana kare mutum daga mummunan halaka ya zama mutum ka samu mummunan karshe din nan to sana'iul ma'ruf tana maganin wannan wa sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb sadaka a boye tana bice fushin Allah tana kashe fushin Allah ka aikata zunubi wanda zunubin nan yana kana ta ganin tasirinsa a rayuwa don zunubai suna da tasiri kaga arzikinka sai rashin albarka yake kaga tsanani sai zuwa yake maka ta ko'ina ina ba daga Allah akan mummuna da ka aikata to sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb ka rinka sadaka a ɓoye tana ije fushin Allah wa wasilatul rahim tazidu fil umr sada zumunci yana ƙara maka tsawon rai to kaga duk wannan sun faɗa a cikin nau'i ne na sadaka hatta to hatta hatta sulatul rahim nau'i ne na sadaka to masu sadaka a maza da masu sadaka mata da kuma masu tsare farjinsu maza da masu tsare farjinsu mata tsare farji wannan zahirinsa zai nuna kan cewa ba sa zuwa ba sa zai kema sha'awarsu itlaqa to amma abin da ke cikin suratul mu'minun da suratul ma'arij sun fassara wannan wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu sai dai ga matayensu na aure ko abinda hannayensu suka mallaka yanzu abinda hannaye suka mallaka babu su yanzu abinda hannaye suka mallaka babu su kar ku ji cewa yan janjaweed yan rapid yan waɗannan mutamarridin yan tawayen nan na Sudan kun sai yanzu sun zo suna ta kama mata suna ta sayarwa suna ta sayarwa mutum ya ce zai je ya siyo mace a sudan ya ce zai mai da ita an ma malakat aimanukum wannan abin nan in kai haka za ka je ka fada cikin zina amma in ka saya tun don ka ba su yanci babu laifi ka saya ka yantar da ita a kafara kamar yadda fatawar malamai ta kasance to tsara farji ya nuna kan cewar ba sa zina ba sa aikin mutanen annabi ba sa aikin lesbian ba sa aikin neman dabbobi da dukkan nau'i daban-daban na biyan buƙatar sha'awa in ba ga yadda Allah ya iyakance ta ba ga matan aure wanda hatta idi ya shi ciki shi ma duk ba sa wannan to wannan ya nuna tsarkaka ne su tsarkaka ne wato sun lizimci tsarki saboda ita rashin tsarki da yake zuwa ta fuskar sha'awa hanya ce mummuna da ba za ta tsayar da mutum akan waje ɗaya ba za ta ta kai shi bai ta bata ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce a wala ta taqrabu zina hu kana shatan wa sa'a sabila mummunan hanya ce mummunan hanya ce in ka ɗauke ta haka za ta yanzu duk waɗanda suke yin fitsarar da ake yi ai ba wani abu ne ya kai su fitsarar ba saboda abin da suka fara na zinan karkatar ta zamanto yar kaɗan sai ta yi nisa har suka kai suna cewa kuduwarsu abin koyin shine dabbobi kamar yadda na gaya muku na ga ilani ko advert a Norway suna cewa animals are the role models that human beings need dabbobi su ne kuduwar da mutane ya kamata a ce sun samu to ka gani shine ai sa asabila in Allah ya yi gaskiya sannan ya ce wa zakirin Allah kafiran wa zakirat masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata a ya haɗa zikr bil lisan wa zikrun bil qalb a harshe ya zamanto cewa kullum suna mutum yana cikin ambaton Allah kullum yana cikin ambaton Allah a munasabat da kuma shi kuma zikiri da harshe akwai zikiri na munasaba. kamar zikiri da ake yi a cikin sallah da a bayan sallah da in za a shiga gida da in za a fita daga gida in za a shiga masallaci in za a shiga kasuwa in za a shiga banɗaki in an fito daga banɗaki in za a ci abinci in an gama cin abinci in za a sadu da iyali dukkan wata munasaba akwai ambaton Allah wanda idan mutum yayi wannan to Allah zai sauƙaƙe masa bin Allah kamar yadda wani sahabi ya zo ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shari'ar musulunci sun yi yawa a gare ni ya rasulullah nuna min wani abu wanda zan dan fara da shi sai ce kada harshen ka ya guce face yana ɗanye daga ambaton Allah to sannan kuma ambaton Allah a zuci shine ka rinka tuna Allah inda amrihi wa nahyi wajen umarninsa da hannunsa kamar yadda Allah ta'ala ya ce na idan fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah waɗanda in suka aikata alfasha ko suka zalunci kawukansu sai suka tuna Allah shine ka tuna Allah wajen hannunsa cewa ka saba ma Allah Allah yana ganin ka baka ji kunyar Allah ba Allah ya yi maka ihsani baya so amma kuma ka je kai to fastaghfiru li dhunubihim sai suka nemi gafara ga zunubansu to kaga zikirin Allah a cikin zuci kenan ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan abi dawud da sunan da sunan ibn majah hadisin abu huraira da abu sa'id cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi da daddare sannan ya tashi matarsa suka yi sallah raka'a biyu tare jam'i wato ta ta bishi ko shi zai bi ta ta zama limaniyar dan da hadisin cewa suka yi sallah tare al'asar shi ne liman bai sallah ta bishi za a rubuta su a cikin na Allah kafiran wa zakira kaga za su samu wannan ladan sun shiga cikin wannan zumra ka duba ha gani dan kankanin tashi matarka ku yi sallah raka a biyu ba ce ku yi kiyamun lelin baki ɗaya ba Raka a biyu in kuka yi za ku samu wannan falala shi yasa aka ruwaito sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kasance yana tashi ya raya ƙarshen dare har sai kusan alfijir ya fito sai ya tashi matarsa ita ma ta yi alwala sai su yi sallah tare to ko raka a biyu ka tashe ta ko shafa'i da wuturi ka tashe ta ku yi in kuma za ta iya kiyamun layl din gabaki daya sai ku yi tare amma dai yawa yawa yanzu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam baya tashin Aisha ta kiyamun layl sai in lokacin wuturi yi sannan sai ya ce kumi ya Aisha fa autiri Aisha ta shiki wuturi sai ya ce mata tashi ta yi wuturi to wannan dai ya nuna a yabo ga wannan to Allah ta'ala sai ya faɗi ladan su kun ga sifofin nan guda goma ce Allah ya dan na marasa aure to marasa aure ya za su zamanto azzakirin Allah kafiran wa zakira sai su sauri su aure amma su ma za su zama za su samu kamar yadda zai zo maganar afa ibn abi rabah wajen ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira ba zan iya kiyayewa ba ko a nan ne ko a cikin ibn kafir ne ya faɗa ko kuma a cikin al al'afkar ne na annawari maganar ata ibn abi rabah da ya ce duk wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar kuma ya kiyaye zikirin safe da yamma da zikirin da ake lokacin munasaba daban-daban to nan shi ya shiga cikin azzakirin Allah azzakirun Allah kathiran zakira. To da haka ba ma'aurata ne kadai za su samu wannan ba kada ku je gida kuna kuka dan ba a yi muku aure ba eh, za ku shiga to anan Allah ya ce Allah ya tanadar musu maghfira maghfira ɗin ta zo na kira a wanda yake litta'zim ita na kira a larabci takan zo domin girmama abu ko domin kankanta shi to amma a wajen ta zo domin girma wato suna da wata gafara mai girma wanda ya nuna kan cewa waɗannan ayyukan su, mujarradunsu su za su ba mu mutum gafara domin kaga musulunci in mutum ya musulunta duk abin da ya aikata na da Allah zai gafarta masa haka imani idan ka yi imani Allah zai gafarta maka abubuwa ma wanda yake baka san ma kan cewa ka nemi tuba daga gare su ba akwai waɗan akwai ayyuka da mutum zai yi wanda ko bai tuba ba Allah zai gafarta masa hatta ka ba irin zulu kamar yadda muka rinjaya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci yana shafe abin da ke gabansa hijira yana shafe abin da ya gabace shi alhajj yana shafe abin da ya gabace shi alhajjul mabrur idan mutum ya alhajjul mabrur hatta alkaba'ir Allah zai yafe masa to amma amma wannan ku shine amma za a yi hajjul mabrur din wane ne zai samu hajjul mabrur wane ne zai samu hajjul ko a wajen layi na karɓan abinci sai ga an rushe hajjil mabrur eh, malam ka taka ne malam baka gani ne shikenan ka shiga cikin jidal wajen layi a ban ɗaki duk ga sunan wanda abubuwan na fitun wanda sai mutum ya nizimci wannan walhashi na walhashiya kana cikin hushu'i kullum to sannan la'alla wa'asa ka samu alhajjul mabrur saboda haka a bar ganin kan cewa wai hajjin mabrur dinnan da za a ce mutum ya dawo ka yomi waladatu wa ummuhu abu ne mai sauki sai an yi sai an yi mujahada Allah ya ce sannan kuma Allah ya ce wa ajran azima da lada mai girma cewa hmm? wasa'imin na tsallake wasa'imin da masu azumi maza da masu azumi mata masu azumi maza da masu azumi mata sa'id ibn jubair ya ce wanda duk ya azumin watan ramadan sannan ya yi azumi uku a kowane wata ya shiga cikin wasa'imi na wasa'ima Eh, shi azumi shi ne riyaba horo wanda yake taimakawa wajen karya sha'awa yadda zai sa mutum ka samu sauƙin bin Allah don abin da yakan sa mutum yake ƙin bin Allah ko don shubuhat wanda su ne karkatar tunani ko kuma a shahawat shahawaice shahawaice to abin da yake karya a shubuhat ilimi abin da yake karya a shahawat kuwa azumi azumi shine yake karyawa mutum wato soyace-soyacen rai da bin son zuciya domin yayin da mutum ya ci ya koshi sai kuma ya soma tunanin sha'awa yayin da ya biya sha'awa ta halal sai kuma shaidan ya so ya soma zayyana masa ta haram kaga mutum yana da mata hudu amma kullum kallon matan mutane yake wal iyadu billah to kaga wannan maganin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma samari wanda su ne ake ganin lokacin suke tashan sha'awa kan cewa wanda bai sami yin aure ba fa alaihi bi bisawm ya lizimci azumi fa innahu lahu wija domin shi garkuwa kamar dandatsa ne kamar cire sha'awan ne to an ambace su saboda sai da shi mutum zai yi guzurin tafiya zuwa ga Allah jalla ala to wannan sifofi guda goma ga su nan sai Allah ta'ala ya ce a'adda Allah Allah ya tanadan musu wato wani abu ne wanda yake Allah da kansa shine yayi tanadi ka ji abin da Allah shi ne ya yi ka san wato za ka ga girmansa da kimarsa to sannan Allah ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'mina baya kasancewa ga mumini namiji wala mumina mace idan qada Allahu wa rasuluhu amra idan Allah da manzansa suka hukunta wani al'amari An kasance a gare su a cikin al'amarin nasu wanda yake saɓanin umarnin Allah da manzansa wanda duk ya saba ma Allah da manzansa to hakika wannan ya fata bata mabayyani wannan ayar an ambaci cewa sababin saukarta kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Zainab bint Jahash dan yayi mata ya nemi ta auri a Zaid ibn Haritha Zaid maulansa sai ɗan uwanta abdullahi ibn jahash ce ba zai yi ba ta yaya za a yi aura mana bawa ta yaya za a aura mana wanda yake yantaccen bawa ita ko zainab bintu jahash asadiya ce daga banu asad take ba qurashiya ce, amma halifar banu abdushams ce kuma uwarta mahaifiyarta umaima yar abdul ce uwarta mahai saboda haka kaga abokan wasa take ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mace da dan eh, eh, yar mace da dan namiji ne suke ita yar uma ita yar umaima shi kuma sallallahu alaihi wasallam dan abdullahi dukkanin su kakan su daya abdul muttalib to yin da da wannan ayar ta sauka sai suka ce ba za mu saba umarnin Allah da sa ba suka yadda aka yi auren wani sababin nuzul din kuma an ce akan wato ummu kulthum ce bintu uqbata bin abi mu'ayd uqbata bin abi mu'ayd yana daga cikin manyan quraishawa da manyan wato makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wanda suka mutu a wajen yakin badr afwan dangane da tarihi a karatun shekaran jiya na yi ta faɗa sau wajen biyu ko sau uku na shugaban aus sa'ad ibn ubada shine shugaban al-khazraj a ya sa'ad sa'ad al-aus kun anta nasira wa ya sa'ad sa'ad al-khazrajin al-qatarifi wannan gyara ne akwai wani daga cikin yan uwa wanda yake bibiyan karatun bayan na tuna wannan sai kuma ga whatsapp din ya zo Allah ya saka masa da alkhairi da ya tambihi akan wannan to Allah madaukakin sarki a wata a tsayin riwayar an ce bayan shi zaid ya rabu da zainab sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya nema masa auren ummu kulsum bintu bata bin abi mu'ai. to shi ma sai ita da ɗan uwanta da ya bar sai suka ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake neman auren sai aka yi maraba aka ce kwarai da gaske maraba to sai ya ce a'a yana yin yana nema ma zaid ne aurenta to sai abin bai musu daɗi ba to amma da wannan ayar ta zo sai ya zamanto ba su da zaɓi akan abin da Allah da manzansa suka hukunta sai suka karɓa wannan hukuncin ana nufin abin da annabi Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka yanke shi ya zamanto hukunci ba abin da ya zamanto ba a fahimci azima a ciki ba yanzu kamar lokacin da suke cikin halin tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bilal ya bilal inzil fajdahlana lana ya bilal sauka kai mana farau farau sai ce ya rasulullah inna alaika na hara. ai har yanzu akwai sauran rana don suna azumi ne sai sake cewa inzil fajdah lana sauka kai mana farau farau sai ce inna na hara ya rasulullah har sai a na ukun tukuna da ya ce sauka kai mana sai ya sauka ya yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa idan aqbala al-lailu min hahuna wa na harumin naharu min hahuna faqad aftara sai a wata riwayar wa gabati shams idan ra idan wuni ya fuskanto daga nan daga gabas dare ya fuskanto daga gabas wuni ya juya baya daga nan yamma kuma rana ta faɗi to mai azumi ya sha ruwa lokacin shan ruwansa ya yi kaga ai bilal ya yi masa bai kamanta al'amarin nasa ba amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa bai kwaɗo shi ba saboda bilal bai fahimci kan cewa wannan al'amari ne wanda yake yankakke ba yana ganin watakila ya yi aiki da asul yana da asal ya san cewar sai dare ya yi sannan ake buɗe baki bai fahimci kan cewa daga rana ta faɗi ko da duhu bai gane gari ba za a yi buɗe baki ba to wannan umarnin idan qadallahu wa rasuluhu amman idan Allah da manzansa suka hukunta al'amari ai wanda ya zamanto hukunci ne yanke azima ne wanda babu sauran al'amari sai biyayya wannan ya nuna kan cewa muminai ba mu da zaɓi wajen abin da Allah da manzansa suka hukunta shi yasa ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an ba'afa isnadinsa amma ma'anarsa ta inganta shi yasa yana cikin hadisan arba'unan nawawiya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih ɗayan ku ba zai imani ba har sai san ransa ya zama to mai biyayya ga abin da na zo da shi a ba sai an yi kiran sallah ba mana ba sai an yi kiran sallah ba ina yake ba sai an yi kiran sallah ba ba sai an yi ta ladani ɗan mai shinkafa ba wanda zai tsara mutane a daga zanar kuma amma gaskiya masu aiki da agogo ko masu aiki da kalanda su rinka kula saboda wani abu da za ku kula ita kalanda a tana faɗan lokaci a in aka ce kano za ta yi lissafin latitude da longitude ɗin kano amma yawanci yanzu apps da ake da su kamar miqat yana amfani da location ne inda kake wanda ko ina kake latitude da longitude ɗinka yana canjawa saboda haka zai iya zamantowa a cikin gari guda amma lokacin shan ruwan ya zamanto daban to idan har kana so kai itimadi akan agogo idan wato faduwar rana ne ka ƙara minti biyu ko minti uku idan hudowa alfijir ne ka rage minti biyu ko minti uku in an ce biyar da kwata ne ka ɗauka biyar da sha biyu sai ka sai lokacin ne zai fito tunda ƙari ne ko rage plus ko minus amma idan ka san cewa ka gwada in ka san cewa ka gwada da agogonka ko da app ɗinka wata ran ka fita ka ga fitowar rana ka ga faɗuwarta bana manta ni na taɓa gwadawa da app ɗin miƙat a airport ɗin jidda ta king abdulaziz da yake fili ne farfajiya kun san jidda yadda take babu duwatsu babu bishiyoyi in ka samu waje kamar a cikin airport za ka ga ainihin yadda rana take faɗa ka ga kaskwar ce da ainihin lokacin miƙat sai ya dace da lokacin da suka sani to in ka da wannan to sai ka itimadi akan agogonka ko ladan bai kira sallah ba shikenan sai ka bi amma in ka bi ladan to ka yi taqlidi ne idan ka yi taqlidi in ka san ladan din bai sanin lokaci ne to ya halatta kai taqlidin sa in ko ba haka ba ya zamanto makaho ya bi makaho karkai wannan dole ne ya zamanto kan cewar wato ladanai ya zamanto suna kula da lokacin sallar da suke bi kuma agogonsu kai ya zamanto yana gudu ko yana nati su rinka saitinsa daidai to kuma wannan ya nuna kan cewa baka da zaɓi ka ce kai wai ga tsarinka bayan ka ji ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya faru da abdullahi bin umar da ya faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i ɗaya ya alwala da mudu sai wanda daga cikin 'ya'yansa ya ce shi sa'i ɗaya ba zai ishe shi ba shi yana da yawan gashi shi sati ɗaya sa'i ɗaya ba zai ishe shi ba Ya ce ina gaya maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai kana cewa kai bai ishe ka ba ce ba zan sake magana da kai ba har abada ya ƙaurace masa saboda wannan saboda shi yana ganin kan cewa ai tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa ba to shi yasa in ma ka ji wani abu ya zo daga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda kake ganin kan cewar ya fi ƙarfin ka yi ko baka da iko ko sai ko zuciyarka tana wani su kana samun wani kaikayi a cikin zuciyarka to ka ce sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ka ce mun ji umarninka ya Allah mun bi Allah gafara ka muke nema sai Allah ya karfafa ka kuma kai ta haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ita ce kalmar tsoron Allah amma ka ce ma ina ya za a yi a wannan zamanin yaushe za a yi wani ina ai wannan an yi ne domin can wancan zamanin ba wannan zamanin kanin ka fito na fito kana itirabi akan hukuncin Allah da manzansa to Allah ta'ala ya ce duk wanda ya saba ma Allah da manzansa ya bata bata mabayyani to sannan Allah ta'ala ya ce wa if taqulu lil ladhi an'ama Allahu ka tuna wannan fitabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da kake ce ma wanda Allah ya yi ni'ima a gare shi a kansa ya ni'ima gare shi wato ya sanya shi ya zamanto musulmi kuma ya sanya shi ya zamanto cikin sahabbanka shine Zaid ibn Haritha al-Kalbi wanda mun ambaci kissarsa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matarsa Khadija ta bashi shi kuma ya yantar da shi bayan iyayensa sun zo sun mayar da sun nemi ya ya mayar da shi bai mayar da shi ba a ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa tabani yace ya to ɗansa zai gaje shi zai gaje shi tun kafin zuwan shari'a tun kafin zuwan musulunci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ummu aiman ku yangarsa wanda ya gada daga mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaji ummu aiman a yar habba bahabashiya ce baka ce saboda haka usama ya zamanto ɗanta usama sai ya fito mai duhu har mutane suke ganin kan cewa ba ɗan zai bane sai da tukuna wajen wata ran albudulji ya zo ya gansu suna kwance suna bacci bargo ya rufe su ya ce waɗannan ƙafafuna daga junansu suke sashensu daga junansu yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen aisha yana murna yana cewa ba ki gani ba abin da wane ya ce saboda da ana tunanin kamar usama ba ɗan zaid bane saboda shi zaid yana da haske saboda matarsa uwarsa daga ƙabilar tsaye take kuma ƙabilar tsaye suna gabar a ah, ashan kun san mutanen sham masu haske ne kamar turawa za ka gansu to haka shi yana da haske amma sai ga ɗinsa ya yi duhu to shi zaid ana ce masa alhib masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa kuma usama a ce masa alhib ibn alhib mm, masoyi ɗan masoyi duk wani yaƙi da za a je in dai da usama to usama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai in dai da zaid zaid annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa ya zamanto shine shugaba yace kun kasance kuna suka akan shugabancinsa yace wa innahu lahaliqun bil imara wa inna abahu lahaliqun bil imara ya cancanci shugabanci kuma mahaifinsa ma ya cancanci shugabanci har Aisha tana cewa da Usama ya yi rai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mayar ya zamanto halifarsa. saboda yawan yanda yake sanya shi yana shugabanci to shine allazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi kuma kai ma kai ni'ima a gare shi ka yanta shi sannan ka riƙe shi a matsayin kamar ɗa zaid zaid eh na haɗa biyu ne ina kawo kisarsu amma za ku fahimci wanne nake ne shi zaid shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ni'ima a gare shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ni'ima a gare shi ya ‘yantar da shi ya kyautata masa ya so shi ya in ma zai nemi aure shi ne zai je ya nema domin ya aura masa ummu sannan ya zo ya aura masa ya aura masa Zaid Zainab bint Jahsh yana maula amma ya auri Balarabiya Asadiya kuma wadda ta fuskar ta gefen mahaifiyarta Hashimiya amma ya aura masa wanda yake nuna Ibn al-Qurtubi yace wanda ya nuna al-kafa'a wato matsayi wajen aure da addini ne ba da nasaba ba ba da digiri ba ba da kyau ba ba da dukiya ba nan sai ka ga kwanaki wata mace tana da digiri ɗinta tana da digiri ɗinta mijinta makarancin alkur'ani ne amma ba shi da digiri bai iya turancin nan ba kuma kuma tana son sa amma ɗan uwanta suka ce ai bai yi boko ba kamar ki za ki auren da bai yi boko ba to kafa'a ba da boko bane ba da ilimi bane biddin da addini da addini ne to Allah ta'ala yace manzo Allah yace wa amsik alayka zawji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka rike matarka ma'ana karka sake ta to kun ga wannan ba umarni bane shawara ce yake bashi kuma daga nan malamai suka dauki kan cewa ba a san saki kun ga duk da hadisin abghadul halal talaq abghadul ila abghadul halal ila Allah talaq mafi munin wato mafi kin halal a wajen Allah shine saki hadisi ne da'if amma ma'anarsa sahihiya ce daga ciki wannan hadisin daga ciki abin da yake shaida da kan cewa ba a san saki hadisin da ke cikin sahih muslim na yadda cewa shaidan yana tura mabiyansa zurriyarsa don su batar da mutane wannan sai zo ya ce ai da na tsaya tare da shi ban bar shi ba sai da ya sha giya ya ce ai in ya sha giyar zai nemi gafara Allah ya tuba kuma Allah ya yafe masa ba kai bane sai wani ya zo ce ban tsaya da shi ba sai da ya zina sai ai ba kai komai ba zai nemi gafara Allah ya tuba sai na ukun sai ya zo ya ce ni kuma da na tsaya tsakaninsa da matarsa ina kai komo sai da ya sake ta sai ce to zo wannan kai kai ne sannan sai ya sanya masa to saboda abubuwan da suke biyo bayan barnar da ke cikin sake to Allah ya ce manzan ya ce manzan Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amsik alayka zawjak wato ka rike matarka wa ka ji tsoron Allah wato a cikin al'amarin sakin naka kada ka sake ta wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi kana koyewa a cikin ranka abinda Allah mai bayyana shi ne shine cewar Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai zai saki matarsa kuma Allah zai aura masa ita matar tasa Zainab Allah ya sanar da shi to yana ɓoye wannan baya so maganar ta fito wa takhshan nas kana kin abin da mutane za su faɗa domin hashiya anan ba tsoro bace ba hashiya bace ta tsoro kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tsoron mutane amma Allah ya gaya masa haka saboda laziminta laziminta shine kana kin abin da mutane za su ce na aibatawa da suka cewa mutane munafukai za su ce ya auri yar ɗan ruƙonsa wanda yake a cikin al'adar jahiliya a dokar jahiliya a shari'ar jahiliya wanda ba a shafe ba a lokacin nan ana ganin in ka auri ɗan matar ɗan rukonka kamar ka auri matar ɗan cikinka ne to a ce ana wannan maganar irin abin da zai kawo na shaushara na ruɗani a cikin al'umma da mummunan tasiri akan masu raunin imani a ce a'a to yaya kuma sha'anin annabi zai kasance haka matar ɗan rukonsa ashe da take tare da shi eh, tunanin aurenta ne ya aka haka to masu raunin imani wannan sai ya mummunan tasiri a kansu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kin wannan abin da yake ki kenan saboda haka wannan ba ba kwabi ba kwabi akai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba da Allah ya ce wallahu haqqu an taksha Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoron sa cewa duk abin da kake gani na tanadi ba lalle ya zamanto a haka ba na mataki da za ka ɗauka don ya tsare al'umma tunda duk maslaha ita ce ta sanya shi yake wannan to kar ka duba wannan wa tahshan nasu wallahu haqqu an tahsha shi yasa Aisha take cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai boye wani abu da Alkur'ani da ya boye wannan aya tunda da Allah zai yi ne shi kuma baya yana yana gudun da mutane za su rinka faɗa kar ya zama to fitina a gare su saboda tsananin ra'afar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai bayyana ba yana ɓoyewa tunda Allah bai umarce shi ya bayyana ba ai kamar auren Aisha ne auren Aisha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace an nuna min ke a cikin wani kyalle na siliki sai na buɗe sai gashi a ce ke ce sai na ce in wannan al'amarin daga Allah yake Allah zai zartar da shi amma ya gaya ma abubakar da ya mafarkin ya gaya ma ita Aisha sai bayan ma an yi auren sannan yake ce mata an nuna min ke a mafarki tun kafin na aure ki to da ba duk abu ne da Allah ya sanar da shi ba wanda aka umarce shi ya isar to da kamar wannan ne Allah ya sanar da shi cewa zai zai saki Zainab kuma in ya saki Zainab zai aure ta zai aurar da ita gare shi to to kuma wannan abin yana kin cewar abin ya zo ya tabbata mutane su rinka mummunan magana abin ya zamanto fitina to sai Allah ta'ala ya ce falamma qada min ha wa qara yayin da ku yanke tambayoyi yayin da zaid yayin da zaid ya gama biyan sa wato ya sake ta zawwajina ka ha sai muka aurar da ita gare ka haka Allah ta'ala ya ce shi Allah shi ya aurar da ita gare ta shi yasa take cewa ina shagwaba wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce ina da abubuwa guda uku da sauran matanka ba su da su kakanmu ɗaya dukkaninmu ni da kai abdulmuttalib ne kakanmu Allah shi ya aurar da ni gare ka kuma jakadan auren jibrilu ne eh, shi ya da suka da suka jayayya da matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi musu alfahari da wannan Allah ya ce ha sai muka aurar da ita gare ka to annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi walima aka yi gurasa da nama musulmi sai da suka ci cikin su ya koshi a wajen wannan walima ni kai la yakuna ala almu'minina haraj dan kada wajen wato laifi ya kasance akan muminai fi azwaji adiyahi a cikin auren a cikin matan auren ƴaƴan rukunsu idan abawmin hunna waƙara. idan suka gama biyan bukata tare da su wato suka sake su babu sauran aure a gare su wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah kuwa abin aiwatarwa ne wato dole sai Allah ya yi Allah ya zaɓi kan cewa wannan hukuncin ba kawai wahayi za a yi a umarni ba a ce yanzu za ku iya auren matan 'yan uwanku a'a sai aka sanya shi ya zamanto zai zo a aikace ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne to kun gani wannan ayar ta zo ne don ta kara martabar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga abin da munafukai za su faɗa a kansa shi yasa ma ma a ta buɗe wa ma wa ma ja'ala adiyakum abna'akum Allah bai sanya wato ƴaƴan rukunku su zamanto ku ba kuma sannan Allah ya biyar da wannan da yace ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammad ba uban wani ɗaya daga cikin mazajen ku ba ne. don ya nuna don ne isa matuƙa wajen tsare martabar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu wani kwaɗi a cikin wannan ayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal bayani ne akan girman matsayinsa na kan cewar Allah bai wadata da zartar da hukuncin da kawai wahayi wanda za a karanta ba sai ya zamanto wahayin kuma ya samu aiwatarwa a aikace da abin da ya faru akan shi من أكنسا صلى الله عليه وسلم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين إيه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 ya je yayi doguwar jinya inda Allah ya masa rasuwa yau muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna mu ko masa akwai dan uwa wanda muke tare da shi a nan Alhaji Musa an kwantar da shi a asibiti an yi masa aiki Allah ya ba shi lafiya Allah ya tayar da kafadunsa dan uwa wanda aka sace masa mota akwai wata baiwar Allah ta ba da gudunmawa rabin miliyan gare shi muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya Allah kamar yadda ta yaye masa damuwarsa Allah ya yaye mata damuwarta ta duniya da lahira kamar yadda ta sanya farin ciki a cikin zuciyarsa Allah ya sanya farin ciki a cikin zuciyarta akwai wanda aka rike musu kaya muna roƙon Allah ya kubutar da kayansu a gare su wani wata wadda mahaifiyarsa ita ma ba ta da lafiya ya nemi a yi mata addu'a muna roƙon Allah ya ba ta lafiya wani ne kuma ya rasu yau sai na'ibin kano na'ibin kano amani nazifi dan liman dalhatu Allah ya masa rasuwa yanzu nan kafin sallah azhar muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya sanya aljanna makomarsa Allah ka yayi mana tsanani a cikin wannan al'umma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka taimaki wannan addini ka sanya mu a cikin masu taimakon addinin nan Allah halin da ake ciki na tsanani Allah ka yaye shi Allah kuma waɗanda suke ƙoƙarin ciyarwa muna roƙonka Allah ka karɓa daga gare su Allah ka sanya wannan al'amari ya zamanto sanadiyar saukar rahama a cikin wannan al'umma wanda suke tallafi ga majalisan ga majalisai na tafsiri da karatun alkur'ani da ambaton Allah muna roƙonka Allah ka karba daga gare su Allah ka sanya shi ya zamanto sanadiyar saukar rahama a cikin wannan al'umma ta mu